فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله ياخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون سيوسمونا نموتاني سكما mutane suka mamaye bayan waɗannan daga magabatansu suna karanta ta amma ba sa aiki da abin da yake cikinta suna karɓar cin hancin abin duniya makaskanci don su canza littafin Allah da hukuncin abin da ba a saukar a ciki ba suna rayawa a zuciyarsu Allah zai gafarta musu zunubansu idan wani ɗan abin duniya ya zo masu sai su yi ta karɓa lokaci bayan lokaci ashe Allah bai riƙe alƙawurra da yarjejeniya a kan waɗannan ba cewa ba za su faɗi komai dangane da Allah sai gaskiya ba ba canji ba jirkitawa ba jahilci ba ne ya sa suka bar aiki da littafin Allah a'a suna sani sun karanta abin da yake cikinsa sun san shi don haka zunubinsu ya fi tsanani kuma gidan lahira da abin da yake cikinsa na ni'ima da wamammiya ya fi alheri daga wannan ɗan abin jin daɗi mai gushewa ga waɗanda suke suke tsoron Allah suke kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana. Yanzu waɗannan masu karɓar ɗan kayan jin daɗin duniya ba su hankalta ba su san abin da Allah ya tanadar wa masu tsoronsa a lahira ya fi alheri ya fi wanzuwa.